صاح داع للأذان وكبر يا رب صل على النبي وآله ما فضلت عن بالجداول مجر لا عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبر يا رب صل على النبي وآله ما فضنت عم بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك والمرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى خير الورى بعتد حبات الرحال وأثرى صلى عليك الله بابية أمام فوق الجهود وفي الجبال وفي القرى فوق الجهود وفي الجبال وفي القرى To jama'a barka da warhaka muna fata kore ko wani lafiya wal jama'a FM ke gabatar da program ga kuma da muka muku alkawari yau yau malamin mu Sheikh Musa Yusuf a sunna shine wanda yake zai amfana da mu a yau maudu'in da yake muna dauke da shi ne shi ne wani lokacin da malaminmu ya yi wa'azi kamar ya gama wa'azi na tambaye shi wani question question da yake na tambaye shi shi ne bayan manzon Allah ba shi sabai manya-manya guda hudu ga sai da bakar Umar Usman Aliyu. sun je sun kai hari ga wasu wurare da sun yaki me yasa suka yi wannan yaki in dai akwai abin da ya sa suka yi waɗannan yaki ne to yau zamanin nan da yake muna tafiyan ga akwai kungiyoyi da daman da yake su ma suna zuwa suna kai hari ga wasu to kaiwa wannan harin nan wannan ba su duba kamar ko maybe so ko a'a mu duba cewa kamar maybe su ma suna dokan cewa ne kamar in dai waɗanda sahaban ga sun kai ma wasu hari ashe su ma suna da dalilin da yake za su yi su wannan su kai hari kamar a ce isis kamar a ce Ashabab, kamar a ce boko haram da sauransu to shi ne muke tambaya shehun mu yau ya muna bayani a to in dai waɗanda mu sahabai ko allah ga in su dai sun kai ma wasu hari kan bayisa sa akan akwai ayan Qur'anin da yake ya ce la ikra ba tilastawa a cikin cikin addini to ya waɗanda muka sabai suka kai ma wasu yaki suka je suka yake su ko mayasa to yau maudu inda muke dauke da shi kenan mu da shekh sakin na muka sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam labana shakka kaji a malin da yake na yi maka wancan sati na biyun da yake kai mauduhu to yau kaji zai na duka a kida kaji ko na'am na'am na'am na'am to saboda haka na ma fara za ka ne za ka gaya mana kan haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من لذا وبعد أن قوى ما سسور رمو أديري وأن اللوكتي إنا مقو بسؤال الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. Malam labaran wannan tambayar da kai tana da matukar muhimmanci musamman a irin halin da muke ciki a yanzu. A yadda ka faɗa sai da na abubakar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda shine mutum na farko da ya zamanto khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayar da annabi. sayyidina abubakar ya yi khilafanci daga shekara ta ainihin wato sha ɗaya zuwa shekara ta sha uku wato kwanakin da saidina abubakar ya yi kwata-kwata kan shugabanci akan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru ne biyu da kuma 'yan watanni kamar yadda kai wannan tambayar sai na bakar tun da yake bai ma taɓa tashi shi ya je ya yaƙi wanda ba musulmi ba daga wajen daga da sunan musulunci wanda suke yan cikin addinin musulunci ne da suka fita daga ciki sune sai na abakari ya ƙoƙari wajen dawo da su cikin wannan ainihin wato addini na farko shi sai da na abubakar da nassin ƙur'ani na daga cikin khususiyarsa wato keɓantacciyar darajar da yake da shi Allah ya nassanta shi wato ya tabbatar da shi a matsayin shi abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne Allah ya ce mana illa tansuruhu idan ba ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Allah ya ce faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi a yaushe iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين lokacin da kafirai suka fitar da annabi yana biyun na biyu iz kuma filgari lokacin da su duka guda biyun suke cikin kogo ibi ya ƙoli lissahibihi lokacin da ya ce wa abokinsa la ta hazan kada kai baƙin ciki inna Allah ma'ana lalle Allah yana tare da mu da nassin ƙur'ani Allah ya tabbatar da cewa abubakar abokin mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne abu na farko sayyidina abubakar wato shi ne farko a wajen musulunci ɗaya kenan daga cikin darajarsa abu na biyu bayan ya musulunta tashin da ya kira mutane zuwa ga ainihin wato addini abu na uku abin da tarihin sunna abubakar ya kunsa na ɗabi'u da halaye masu kyau abu na hudu mayar da umar amsa mai kyau a salin hudaybiya abu na biyar ɗabi'un na abubakar abu na shida wato darajar sa lokacin da annabi ya hau dutse dutse ya girgiza annabi ya daki dutsen da kafa ya ce masa natsi ya kai dutse domin a kanka ba kowa bane annabi ne da siddiƙi da shahidai guda biyu sannan abu na bakwai magana da ya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Hudaybiya abu na takwas shine wannan wato khilafancin shugabantar al'ummar musulmi da ya bayar rasuwar annabi abu na takwas ko na tara yin sallah ga al'ummar musulmi tun annabi yana da rai sai da na abubakar ya yi hijira shine abu na goma daga makka zuwa madina na sha ɗaya kasancewar ya fi kowa ilimi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na goma sha biyu shine wato rufe wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan a ƙarƙashin wannan wato wanda suka yi ridda a lokacin shi da kuma wanda suka hana zakka wato lizimtar mandan Allah sallallahu Alaihi wasallama imani shigansa aljanna fatawa shekaru da makamancin irin waɗanda. To, sai na abakar kamar yadda kai wannan tambayin malam labarin idan ma ana maganan cewa sai na abakar ya yi jihadi ne, ke sai na abakar bai taɓa tashi ma ya ji yaƙi wanda ba musulmi ba da sunan addini. Domin lokacin da baka cikin system system din bai tsarin system din bai lizance ka ba amma lokacin da ka riga ka shigo cikin system din to dole ka yadda tsarin system din ya lizance ka bari ba da misali yanzu duk wanda ba mazaunin america ba tsarin kasar america bai lizance shi ba amma daga lokacin da ya yadda zai shigo america to dole kuma ya da tsarin kasar Amerika ya lizimce shi ya hau kanshi. Kazalika duk mutumin da bai yi da'awar musulunci ba shi ba musulmi ba ne, tsarin addinin musulunci bai lizimce shi ba bai hau kanshi ba. Amma lokacin da ka shigo musulunci ka yadda kai musulmi ne to dole ka yadda kuma yanzu tsarin addinin musulunci ya lizimce ka ya hau kanka. Wayannan mutanen da sai na bakar ya yaƙa sun shigo addinin musulunci sun yi ikirarin su musulmi ne don haka dole yanzu dukkan wani hukunci na musulunci ya ɗabbaƙo a kansu bayan mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu na Aisha take cewa lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na an nifaku yayin da annabi ya rasu munafunci ya bayyana wartaddat al arabu. da yawa daga cikin laraba suka ridda suka bar addinin musulunci وصار المسلمون musulmai suka kasance kalganamin matirati fil lailati shatiya kamar ƙananan dabbobi irin su akuyoyi haka da aka jika su da ruwa a cikin dare mai tsananin sanyi saboda rashin annabinsu da suka yi hatta jama'ahumullahu ala abubakar har sai da Allah ya tara su a ƙarƙashin shugabancin mutum shine sai da na abubakar nana aisha ta ce falaqad na bi abi musifa ta sauka ga babana bayan annabi ya rasu ma launa zala bil jibalin rasiyati da a ce wa'annan musibin za su sauka akan fangalalan dutse to la hada hada wa'annan duwatsun sai sun kakkare wa'anda suka yi ridda suka bar addinin musulunci bayan rasuwar annabi akwai kabilar da ake kiransu asad ogatfan wa alaihim tsalihatul asadi a kansa akwai wani mutum ana ce masa tsalihatul asadi shi yazo yake shugabanta su sannan akwai kindu da wanda suke biye da ita kabila ce wanda ke shugabanta su shine al-ash'as bin qais al-kindi shi yake shugabanta su sannan akwai mazhiju wa man yadiha wannan kabila ce wa alaihim al-aswad ansi wanda yake shugabantan wa'annan mutanen sune al-aswad ansi sannan akwai banu hanifa wanda ke shugabantansu shine musailamatul karza tun annabi yana da rai ya fito ya ce shi annabin Allah ne sannan akwai sulaim wa alaihim alfuja'a wanda yake shugabantan waɗannan mutanen ita ce alfuja'a sannan akwai banu tamim ma'a sadahin a taglabiyya wanda yake shugabantar wannan kabila ta banu tamim akwai ainihin wato sada wacce mace ce ta zo ta ce ita ma annabiya ce sannan akwai wanda suka hana zakka amma su ba su ridda sun bar addinin musulunci ba idan ka lura ai waɗanda suka hana zakka ba wani mutum da zai ce a duniya don ka hana zakka ka fita ka bar addinin musulunci a'a amma tun da ka yadda cewa musulunci addinin ka ne to dole kuma tsarin addinin ya haukanka. wa'inda suka yi riddan nan suka bar addinin musulunci akwai asad wa gafan, wanda tsalihatul asadi shi yake shugabanta su da sai na abubakar ya tura masa khalid bin walid tsalihatul asadi dinnan ya tuba ya dawo bukatuwar addinin musulunci ba so suke a kashe mutane ba da haka ba a ce duk da ya tuba ba sai an kashe shi sannan akwai kin da al'ashas bin qais taba shi ma ya dawo ya tuba a Bahrain akwai Al-Manzir bin Nu'man wanda al'ala bin al-Khadrami shi aka tura masa sannan akwai Mazhid al-Aswad al-Ansi an tura masa Suwaid bin Muqarrin an kashe wato al-Aswad a hannun Fairizu Dailami wanda shi bai dawo ya gyara ba sannan Musailamatul Kazzab daga Banu Hanifa an tura masa Ikrama da Khalid bin Walid musallima an kashe shi a hannun wahashi bin harbin sana akwai wato sulaim al-fuja'a wanda aka ainihin wato tura sarfatu bin al hadi sana akwai tamim sajahin at-taglabiya wannan ita sajadin aka tura mata khalid bin walid wanda wasu malami suka ce wannan matar daga baya ta dawo ta shiga ainihin wato ta gyara kusakuran da ta dukkan waɗannan abubuwan da sai na abubakar ya Allah ya ƙara masa yadda sun ɗabbaƙu ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa a suratul ma'ida aya ta hamsin da hudu Allah ya ce mana ya iya hallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai ya ce man duk wanda yartadda minkum ya yi ridda mai ridda shine mutum ya shiga addinin musulunci sannan ya aikata abin da yake fitar da shi daga addinin wanda duk ya yadda cewa shi mai imani ne musulmi ne ya shigo addinin musulunci amma ya aikata aikin da zai fitar da shi addinin Allah sai ya ce fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin to da sannan Allah zai zo da wasu mutane wa'annan mutanen yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki shi ma yana son su. Wa'innan mutanen a azillatin alal mu'minina suna da ƙanƙan da kai akan ‘yan uwansu masu imani, amma a izzatin alal kafirina suna da ainihin wato jiji da kai kan mutumin da yake ainihin wato ba musulmi ba ne. Yujahiduna fi sabilillah kuma suna yin jihadi ne don addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga sannan wala kafuna laumata la'in ba sa jin tsoron wato zargin mai zargi a ƙarƙashin wannan ayar malamai sun yi maganganu kamar haka na farko suka ce Allah maɗaukakin sarki ya siffanta wa'innan mutanen da abu guda shida na farko ya ce mahabbatuhum lahu Allah yana son wa'innan mutanen na biyu mahabbatuhum lahum sanda su kuma suke ma Allah na uku zilluhum walinuhum ala taushin taushinsu da sauƙinsu akan wanda suke waliyan Allah ne na hudu izzuhum wa shiddatuhum ala a'da'ihi wato buwaye su da tsananinsu akan wanda yake makin Allah ne na biyar jihaduhum fi sabilihi su sahabbai suna yaƙi ne don addinin Allah ya ɗaukaka to ka ja layi ka gani daga nan wanda suke cewa suna yin jihadi yanzu jihadin da suke yi daga addinin Allah yake ko kuma a'a addinin Allah matsala suke ja masa idan ya zamanto su sahabbai da suka yi jihadi addinin Allah ɗagawa yi amma wanda suke awar jihadi yanzu suna yin jihadi amma addinin musulunci matsala yake samu to tun daga nan za ka gane cewa addinin musulunci ya yi nan ne su kuma sun yi nan abu na shida ihtimalihum law lawmal khalq wato ɗaukar fushin wato ɗaukar zargin halittu da suke yi akan wannan ba sa jin tsoron zargin mai zargi to malam labaran a nan gurin mujalayi a cikin wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce yujahiduna fi sabilillahi sahabbai suna jihadi ne dan addinin Allah ya ɗaga. na farko mu dawo mu tambaya wai shin ma jihadin nan da ake ta magana me jihadi a yare na larabci sannan me jihadi a gurin malaman shari'ar musulunci sun ce idan an ce aljihadu masdarun ne wato tushen kalma ne na jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan akan ce jahadal adu jihadan wa mujahadatan shine qatalahu idan ya shi wannan kalma an samo ta ne min al-jahadi daga ainihin wato shine al-mashaqqa abinda yake yana da ainihin wato wahala ko kokari idan malaman shari'ar musulunci suka ce al-jihadu abin da suke nufi da shi a fahimci istilahin da kyau shine qitalul muslim kafirin wanda ba musulmi ya ki wanda yake kafiri amma kafirin ya zama zamanto ghairi bi ahadin wanda babu alkawari tsakanin kai da shi kafirin da babu alkawari tsakanin kai da shi musulmi na ya kashi ne haka kawai ko da sharaɗi da ka'ida suka ce ba da da'awacin ko ba da da'awacin hilil islam sai idan an kira shi zuwa ga addinin musulunci tukunna wa iba'i shi kuma yaki ya ce ba zai yi musulunci ba kuma ya tashi ya faɗa da addinin musulunci e ila alli kalimatin lahi ta'ala to sai a tashi a yi faɗa da shi don addinin Allah ya wanzu to daga nan gurin ka ja layi wannan ya zo a cikin jawaharul ikilil a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da kuma littafin fatihul kadir na imamu shaukani mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai haka shi ma ya ƙara kawa cewa idan an ce aljihadu shine qitalul muslimin al-kuffara musulmi su yaƙi wanda ba musulmi ba amma ya zamanto gairar mu'ahadina musulman da babu alkawari tsakaninsu ko kafiran da babu alkawari tsakaninsu da musulmi sannan ya zamanto suna faɗa ne da addini ko kuma kun tashi ne kuna yaƙarsu don ku daga kalmar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko da sun yi faɗa da addini haka kawai za ku tashi ku kama yaƙarsu malamai suka ce a'a ba da da'awatihim ilal islami sai idan kun kira su zuwa ga addinin musulunci wa iba'ihim su kuma suka ƙi addini suka ce ba za su yi ba kuma suka tashi suka ce ba kuma wani wanda ya yi musulunci a duniya mala labaran mu ja layi daga nan gurin idan masu sauraron mu ba su manta ba a darussan da muka yi a baya mun faɗa mun ce wanda ba musulmi ba nau'i guda hudu ne mun ce akwai mu'ahad mun ce akwai almu'ahad almu'ahad shine wanda yake wannan gari ne na musulmi wancan gari ne na wanda ba musulmi ba sai aka yi alkawari tsakanin wannan garin na musulmi da wancan garin na musulmi za a zauna lafiya aka rijejeniya shekara goma shekara ashirin sha biyar cewa ba faɗa tsakanin nan garin da can garin to wannan wanda ba musulmin ba haramun ne wani musulmi ya kai masa farmaki ya kashe shi akan wannan ne muka ce imamul bukhari ya buɗe babu ismin man ƙa'atar mu'ahadan bigai da haƙƙi babun zunubin da ke magana wanda ya kashe kafirin da aka yi alkawari tsakaninsa da musulmi ba tare da wani haƙƙi ba a hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari da sittin da shida hadisin abdullahi bin amur radiyallahu anhu ma yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace man qatala mu'ahadan duk wanda ya yaki wani wanda ba musulmi ba wanda aka yi alkawari tsakaninsa da musulmi ta hanyar ƙasarsu da ƙasar musulmi annabi ya ce lam yari ra'ihat janna, ba zai saki kashin aljanna ba wa inna riha tuja domin masirata arba'ina aman kuma annabi ya ce ana jiyo ƙanshin aljanna tun daga tafiya shekara arba'in ne shine abin da aya a cikin suratul tauba ta hudu ta ce illal ladina ahadtum min al mushrikina sai wa'anda kuka yi alƙawari da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadahum wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin wannan shine kaso na farko kaso na biyu muka ce akwai azumi wanda su ake ce musu azumi mutane ne wanda ba musulmi ba kuka tashi kuka je kuka yi musu bayanin addinin musulunci ta hanya mai kyau da usulubi da hikima suka ji bayanin addinin suka fahimta suka gane sai suka ce su ba su da bukata ba za su shiga addinin musulunci ba sai a ce musu to la fi dini ba tilas dama addinin musulunci sai ya ce musu to za ku biya haraji idan suka yadda za su biya haraji tak, to yanzu sai su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci irin waɗannan haramun ne wanda ba musulmi bai tashi ya taɓa su kuma duk wani abu da ake yi ake ba ɗan ƙasa su ma za a ba su za a ba su ruwa za a ba su wuta za a ba su komai za a ba su komai akan wannan ne imam al-bukhari ya bude babu ismin man qa hatta lazimiyan bi ghairi jurmi ya kawo hadisi daga junada junadata bin abi umayya an abdullah bin amr bin al-as qali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man qatala qatilan min ahli zimma lam yarih ra'ihata al-janna duk wanda ya kashe wani nau'i wanda ba na musulmi ba irin wannan shi ma ba zai shaki kanshin aljanna ba nau'i na hudu muka ce shi al-musta'man al shi ne mutumin da ya zo ya ce bari zai zo ya shigo ƙasar musulmi ya gaya musulmi ke rayuwa ana ba shi labarin yadda ƙasar take aka ba shi sharaɗi ga sharaɗin biza ga kaza zai yi kwana kaza duk ya cika ya shigo kai wani ya gan shi yana yawo a arha sai kai masa farmaki ya kashe shi wanda shine Allah ya ce wa annabi wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma amana dalika bi annahum qaumun la yafqahun la ya'lamun aya ta shida a cikin suratul tauba to na na hudu wanda ba musulmi musulmi ba shine al-muharib wanda ya dauki makami ya yaƙe ka malam labaran dukkan ayoyin qur'ani da suke magana akan jihadi wanda na bibiyi ayoyin ƙur'anin kakaf sun kai ayoyi ɗaiɗai a wajen ayoyi hamsin da wani abu da hudu duka suna magana ne akan mutumin da ba ainihin wato musulmi ba kuma musulmin wanda ya ɗauki makami ya yaƙe ka sannan wanda ya tashi ya yi faɗa da kai ɗin kai ma a matsayinka na musulmi ba ka yin faɗa da shi kai tsaye sai ka biyo matakai zuwa haka to shi jihadi da su sai na abubakar suka yi a musulunci ba a yin shi da ka'idoji kamar haka wanda dukkan ƙungiyoyi na duniya yanzu da suke jihadi sun rasa wannan na farko ba a yin jihadi sai da al'imam shugaba idan kuma an ce al'imam ɗinnan shugaba suka ce dole ya zamanto za shaukatin ma'abucin madafin iko shugaban ƙasa ne a ƙasar da yake akwai 'yan sanda a hannun shi akwai custom akwai immigration akwai sojojin sama akwai na ƙasa akwai na ruwa shine za shaukate yana da freezing yana da kaza yana da kaza yana da kaza a faɗa min wace ƙasa ce yanzu a duniya ƙwaya ɗaya da wa'annan masu sunan jihadin suka mallaka a matsayin ƙasar musulunci ɗaya kenan na biyu ba a zuwa a ji a yaƙi mutane bayan kuna da al'imam shugaba a'a idan shugaban ku kawai wasu mutane ne suka naɗa shi suka ce shi shugaba ne wa'ancan abubuwan da muka faɗa da wannan musulunci shugaba ne na ka na jika kuma kowane mutane za su iya naɗa malamin su ce shugaba ne amma musulunci wannan shugaba ne na tafiyar da'awa amma ba shugaba ba ne da ake magana wanda za a yi jihadi a ƙarƙashin shi wannan shine abu na farko bayan an samu al'imamu shugaba to na biyu dole a samu tamizin suku warewar gari gagarin musulmi gagarin da ba na musulmi ba idan kuna zaune ne a cakuɗa a guri ɗaya kamar yadda irin ƙasashen turai suke kaga ana zaune a guri ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba wani gurin ma ko duka ka samu ma adadin wanda ba musulmi ba nan ka musulmin yawa wani ya tashi ya ce wai zai yi jihadi a irin wannan situation din wannan haramun ne bai ma fahimci me ake ce ma jihadi ba sannan bayan an samu tamyiz sufu garin musulmi da garin da ba na musulmi ba an ware to dole ya zamanto kuma na uku kuna da tuta raya marfu'a tutar musulunci gaggiya tana bugawa sannan na hudu kafin a tashi a je a yaƙi mutane sai an musu tabligi da'awa sai an kira su zuwa ga addini tukunna an isan musu da sakon addini kuma isar da sakon addinin nan ba zuwa za a yi ba a kewaye su da makamai a zazzara ido a'a Allah cewa ya udu'u ila sabili rabbika bil hikimati ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima wal mau'izatil hasana sannan ka kira su da wa'azi mai kyau idan aka kira su da hikima da wa'azi mai kyau suka ci su ba za su shigo addinin musulunci ba sai a ce musu la ikraha fid dini wanda dukkan waɗannan abubuwan da na faɗa shugaba tamiris sufu raya marfu'a tabligi da'awa dukkan waɗannan ƙungiyoyin da ake da su yanzu da sunan jihadi wanne suke kawai abin da suke yi shine su samu tuta su rubuta la ilaha illallah baka a jikinta banda wannan bas ba wani abu da suke amma in ka ce shugaba waye shugaban nasu wanda yake da ƙasa a hannun shi ƙasar tana da 'yan sanda da sojoji da custom da immigration a ƙarƙashinta waye shugaban sannan na biyu tambayi da sufu a ware gagarin kafare gagarin musulmi sannan na uku yaushe suka tashi suka je suka wa mutanen wa'azi suka kira su zuwa ga addini da usulubi mai kyau mutanen sun gane wa'azin suka ce ba za su musulunta ba sannan ko sun ce ba za su yi musulunci ba a ina ne idan mutum ba musulmi ba ne ya ce ba zai shigo addinin ka ba aka yadda ka tashi ka yaƙi shi don ya ce ba zai addinin ka ba a ina aka yi wannan karatu sannan idan suka ce ba za su shigo addinin musulunci ba sai a ce to za ku biya jiziya. haraji idan suka ce ba za su biya ba kuma suka tashi yanzu suka ɗauki makami suka ce sai sun yi faɗa da addini ko masu addinin ma ba za su yi addinin ba to daga lokacin ne yaƙi yake shigowa ba don sun ƙiyin musulunci ba sai don abubuwa guda biyu na farko sun ɗauki makami don faɗa da musulmi na biyu kuma sun hana tax sai a yi su don kariya ga harin da za su kawo da kuma harajin da suka ce ba za su bayar ba wanda ƙasashen duniya kuma yanzu kowa ya san irin matakan da suke ɗauka ko da kai ɗan ƙasa ne kuwa idan ka hana ainihin wato jizya ka ce ba za ka ainihin wato bayar ba wannan shine abin da nake so mutane su fahimta kuma su gane akan wannan akan ainihin wato wannan matsala ɗin a ƙarƙashin wannan jihadin nan da Allah madaukakin sarki ya magana ya ce sahabbai sun yi wanda ka tabbatar yanzu dukkan waɗancan abubuwan da muka faɗa babu sai ka ma ajiye maganan musulmi wanda ba musulmi ba a kira shi zuwa ga addini wa'annan wa'inda ka yi magana sono nawa suke zuwa su je su samu musulmin da wanda ba musulmin ba duk su haɗa su kashe sai idan an je lahira Allah zai bambanci. a ina ake yin haddini haka waye ci a yi haka in dai a karatun musulunci ne ba za ka taɓa samun wannan karatun ba inda musulunci ya ce a zo a kakkashe mutanen da suka ji da wanda ba su gani ba kuma a nan gurin tuni malaman musulunci ga duk wanda yake karatu ya san sun yi rubuce-rubuce akan mutum ya ɗauki irin wannan matakin ko ya sa bam ya je tafsira ya su sa bam ya kashe kanshi ya kashe wasu mutane misali zan bayan nan gurin akwai ainihin wato littafin hadha ma ra'aytu fi tabdir al-washm wannan wani littafi ne da wani malami ya rubuta sannan akwai littafin as'ilatun littafin ainihin wato as'ilatun jari'atu wa ajwibatun sarihatun hawla tafdirat hawla tafdirat riyad wannan wani littafi ne da wani malami ya rubuta sannan akwai littafin ilamu shababil islam wato bi hurmati tafdir wal khuruj ala al hukam sunan littafin kiran sanar da wato samari a musulunci dangane da haramcin mutum ya so sabba mai zai kashe kanshi da kuma yin tawaye ga shugabanni sana ko littafin al-burhan al-murin fi dahadi shubhat ahli at-tasfir wa at wanda wani littafi ne da Abdul bin Rais Rais ya rubuta wato hujja mai haskawa wajen lalata shubuhar wanda suke kafarta mutane sannan su zo su sa bom su kashe kowa da kowa sannan akwai a tagatsayar sahifa li hadasi tafjir irhabiyya fi madinatar riyadh wanda littafi ne muhammad sa'ud wato eh, albashir ya rubuta sannan akwai littafin bi ayyi aqalin wadinin yakunu tafjidu wa tajmiru jihadan wannan littafin da wannan malamin ya rubuta sunansa da wani hankali ne a je a sa bom a kashe mutane zai zama jihadi ta yaya sannan akwai littafin bazilin nussi والتذكير na bittafiri wata والتفجير sannan akwai littafin da wannan malamin ya rubuta siwarun a ahad takfiri, kabla tafjir tattaunawa ta ilimi tare da wanda suke kafarta mutane kafin su je su sa bom su kashe kowa da kowa wanda abi abdullahi mahir bin zafir alƙahaƙani ya rubuta sannan akwai shababu takfir wa tabjir bayan tahawur wa at-tadbi wanda abi anas madid islam albankani ya rubuta sannan akwai wato qararat majlis hay'ati kibar ulama haula hawadith at-tabdil wal ikti wal ikti yalat wa khatm at wasufun wanda wannan jam'i ne na malamai suke wannan littafin akan abin da ya shafi matsaloli na tabjira da kisan gilla da kwaci jirgi da ko jirgin sama ko na ruwa a je a sabon a jiki saboda haka duk wanda ya san rubuce-rubucen da malaman musulunci suke akan wannan matsalar ya san musulunci huwa bari'un minha ya barranta da wannan abin addinin musulunci baya goyon bayan ka je ka sa bom ka kashe kanka ka kashe wani domin ayar da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku inna allaha kana bikum rahima duk malamai sun ce tana magana kan abu guda biyu kai kar ka je kai abin da za ka ja ma kanka kisa ko kuma kar ka je ka kashe wani wanda bai ji ba bai gani ba haka kawai ka je ka kashe shi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hana wannan abu da haka a ƙarƙashin wannan idan muka dawo muka kalli yadda jihadi ake ta yin shi a duniya yanzu da sunan jihadi to daga ta'arifin jihadin za ka fahimci cewa ma addinin musulunci ya yi nan su sun yi nan me nake so in fito da shi a ƙarƙashin wannan kalmar jihadi bayan faɗatta da muka yi a yare na larabci shine aljihudu ƙoƙari da abin da yake da alaƙa da wannan الرجب الأسبهاني اللي ساء القريب في مرات القرآن يتيجى الجهاد والمجاهدة idan an ce jihadi shine istifragil wusfi shine mutum ya ba da ƙoƙarin shi fi mudafa'atil adu wajen tunkuɗa maki Imam al-Jordani yace in an ce Jihadi nan ma fa huwa du'a ila dinil haqi shine ka kira mutane zuwa ga addinin gaskiya shi ake ce ma jihadi al-imam ar asbahani ya tsara cewa wal jihad salasatu adru jihadi ya kasu gida uku akwai mujahadatul adu zahiri ya karmaki na zahiri wa mujahadatul shaitan da kuma yaƙar shaitan wa mujahadatul nas da kuma yaƙar rai wata da kulu sannan waɗannan guda uku sukan shiga ƙarƙashin faɗin Allah da ya ce a cikin suratul hajji wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku yi yaƙi akan Allah ku yi jihadi a kan hanyar Allah matuƙar ainihin wato iya ƙoƙarinku. To a ƙarƙashin wannan idan ana maganan ainihin wato jihadi, wai tukunna ma wani jihadi ne asali tukunna. Ɗaukar makami ka je ka yaƙi wanda ba musulmi ba shine jihadi na asali, ko ko a wannan reshe ne akwai jihadin da yake ne asali kafin wannan. akwai jihadin da yake shine asali kafin wannan Qur'ani da ya ce wa annabi fala al kafirin wa jahiduhum bihi jihadin kabira wanda malamai suka ce jihadin karantar da mutane shine mafi a'ala kafin kowane ainihin wato jihadi a ƙarƙashin wannan suka ce asalin jihadi shine yana ratayuwa ne zuwa ga abu guda biyu wanda shine al aslu wanda sai idan ya samu ne sannan kuma na ukun yake samuwa na farko shine jihadun nas mutum ya yaƙi ransa duk mutumin da bai yaƙi ransa ba ya hana ta saɓan Allah ya dawo ya sa ta ta yi ɗa'a ga Allah ya ɗauki makami ya ce ya tafi zai je yaƙi wani da sunan addini wannan ƙarya yake ba mai jihadin gaske ba ne ya tabbata a cikin musulun shihab na abu abdullahi muhammad bin salama bin jafar bin ali wanda ya rasu hijira ɗari hudu da hamsin da hudu ya buɗe almujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla mai jihadi na gaske shine wanda ya ƙoƙari a kankin kanshi wajen ɗa'a ga Allah ya kawo wannan hadisi mai lamba ta 183 daga Amr bin Malik yake cewa aljambi أن فضالة بن أبي حدثه أن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حدة الوداع النبي يا حدة الوداع وتحج بنقانا وند دغنن النبي بنقانا ده مسلمي وذكر الخطبة يا أنبت خطبة ده النبي فدا أقول وفيها أتكنتني النبي والمجاهد mai jihadi na hakika na gaskiya shine man jahada nafsahu wanda ya ƙoƙari da ran shi fi ta'atillahi azza wa jalla wajen ran ba ta biyayya ga Allah ya sa ta ta dawo ta ci gaba da da'a ga Allah wannan shine mai jihadi na gaskiya to wannan shine jihadin farko tukunna ya za ka yaƙi ranka akan duk wani abu da take na saban Allah ka sa ta tabbashi ta dawo yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya duk wanda bai jina akan wannan ba to ƙarya yake ba mujahidin gaske ba ne ibn al-qayyim a littafin shizadul mi'at fi hadi khairul ibad wanda cikakken sunansa shine muhammad bin Abibakar bin ayyub bin sa'ad shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim ya rasu hijira 751 wanda yana daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taymiya a ƙarƙashin wannan hadisin ne yake cewa kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu bil yace mutum ya yaƙi ransa ya sa ta dawo ta ci gaba da da'a ga Allah yace shi ake fara gabatarwa kafin mutum ya ce zai tashi ya je ya ɗauki makami ya ƙi makiyinsa a waje sannan sai ce wa aslan lahu kuma shine jihadi na asali fa innahu in ji ibn qayyim yace man lam yujahid nafsahu awwalan duk mutumin da bai yaƙi kansa ba farko tukunna litafa'ala ma umirat bihi dan ta aikata abin da Allah ya yi mata umarni da shi wa tatruka ma nuhiyat anhu kuma abin da Allah ya ce ta bari ta bari wa yuharibuha lahi kuma ya yaƙi ta saboda Allah akan wannan yace lam yakun jihadu aduhi fil khariji lam yumkinhu jihaduhu aduhin fil khariji babu yadda za'i ma idan ya ɗauki makami yace zai je ya yaƙi maƙiyin shi a waje iya samun nasara shi yasa ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo farkon jihadin da ya fara yi ne jihadin karantarwa shekara goma sha ukunsa a makka da kuma shekarun da ya a madina da ya dawo annabi bai yaƙi ba har sai da Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum bulimu Allah ya yi izini ga waɗanda yake an zalunce su su tashi salama kuma Allah yana da iko ya taimake su wace irin zalunta aka yi musu Allah ya ce alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin wanda aka fitar da su daga gidajensu babu wani dalili illa an yaqulu rabbuna Allah sai dan sun ce Allah ne ubangijinsu to anan nake so mutane su kalla jihadin karantarwa shine awwalan tukunna idan ka zo kana so mutane su yi jihadi to ka fara karantar da su su zama mutanen kirki kafin su ɗauki makami su je su yaƙi wanda ba musulmi ba kuma shi mutum don baya musulunci ba a yaƙinsa in ba tashi ba ya faɗa da kai kuma ko ya faɗa da kai sai ka masa da'awa ka kira shi zuwa ga addinin tukunna daga baya ya ce shi ba zai addinin makon ba zai baka kai ba wannan shine dalilin da yake sa a yaƙe shi don haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shafin rayuwa guda biyu a shafi na makka sannan a shafi na madina me amfanin ajiye annabi a shafin rayuwa ta makka kowa ya san irin abubuwan da aka dinga wa annabi na wulakanci ya zo wucewa a ce ya ayu hallazi nuzila alaihi zikir ya ka wanda aka saukarwa da qur'ani sai ya yago a ce masa innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne an ce masa kaza an yi masa kaza an yi masa kaza amma Allah madaukakin sarki bai sashi yaki a wannan yanayin ba saboda a wancan marhalar da annabi yake makka a wancan matakin shi malami ne mai karantarwa ba a surati ba ba gwamnati ba ne yana da kyau irin waɗannan 'yan hamasar 'yan cajin su fahimci wannan amma yayin da ya taho madina a lokacin ya kafa daular musulunci annabi ba malami bane kaɗai mai da'awa yana magana ne da yaren gwamnati to don haka idan akwai gwamnati a hannunku ku ne shugabanni irin mu'amalar da za ku yi da mutane daban in ku da'awa kuke kiran mutane kuke zuwa ga Allah ku ba shugabanni bane irin mu'amalar da za ku yi da mutane daban amma sai kaga duk ba sa bambancewa sai mutum ya ɗauko kuna marhala ta makka irin matakin da annabi yake kai ba ku bane da gwamnati ku ne minority ba ku bane majority lokacin ya kamata ku kira mutane zuwa ga addinin Allah ne ku musu bayanin addini da manufofin addini wani sai ya dauka ce a kuna hali ne irin na Madina yanzu abin da ya kamata ku yi kai a tashi a jihadi a kira yaki sai ya ce fa kaifa yumkinuhu jihadu aduhi ta yaya zai iya samun dama wajen yaki yaƙi maƙiyinsa wal ittisafu minhu wato wal intisafu minhu wa aduhu allazi bayna jambihi qahirun lahu mutasallatun alayhi bayan ga makiyinka gaba gare ka yayi rinjaye akan ka mutasallatun alayhi ya samu ya kayar da kai lam yujahidu baka iya ya kashe ba wani makiyi ne ke gaban ka wanda baka iya ya kashe ba kuma kake tunani ka tashi ka je ka yaki wani a waje shine abu na farko ranka walam yuharifu fillahi yace bal la yumkin hul khuruj ila aduwihi ba yadda za a mutum ya iya jihadin gaske hatta yujahida nafsahu alal khuruj har sai idan ya ainihin wato ya kiransa kafin ya ce zai ainihin wato ɗauki makami dan fita ya je yaƙi da wani wannan shine mataki na farko a ƙarƙashin wannan ne wajen jihadin abin da ya shafi yaƙar rai kai kankin kanka ka yaƙi ranka ta zama mutumin kirki akwai matakai guda hudu da ya faɗa ya ce abu na farko shine an yi jahida ha ala ta'allimul huda ka yaƙi ranka akan kai kanka ka tashi ka san addinin musulunci akan koyon shirya wa dinin haq san addinin gaskiya alladhi la falaha laha wa la sa'adati fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi wanda ba yadda za a yi mutum ya samu babban rabo ya samu arzikin duniya da lahira sai ta hanyar sanin shirya da kuma addinin gaskiya malam labaran ka faɗa min wani malami ƙwaya ɗaya a duniya yanzu wanda duniya ta yadda da ilimin shi da tsoron Allah shi kamar ka ce irin su bin haka irin su usaimin irin su albani kai hatta irin su fauzan da suke rayu wanda duniya ta yadda da iliminsu da karatunsu wanda suke goyon bayan wannan abin da ake da sunan jihadi ne wa mata ha ilmuhu shekiyar fiddaren duk lokacin da mutum bai san shirya ba bai san addinin gaskiya ba bai tashi ya nemi shirya ba to wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na cewa wato ilimin ya riga ya kubuce masa kuma ba sa ba sai ya yi hasara duniya da lahira to mutumin da shi kan shi muttahamun ne ana tuhumarsa an ba shi amana ya cinye an yi mu'amala da shi ba shi da gaskiya wai kuma shi zai miƙe ya ce wai zai yi jihadi bayan shi kan shi yanzu yana da buƙatar a yi jihadi a kansa abu na biyu ƙarƙashin mutum ya yaƙi ransa shine an yi jahida ha alal amal bihi ba da ilmihi ka yaƙi ranka wajen ka yi aiki da abin da ka sani na ilimi da haka a ƙarƙashin nan ne suka ce fa mujarradul ilmi bila amali in lam yudurha lan yanfa'uha ka yi karatu kadai ba tare da kayi aiki da abin da ka karanta ba idan ilimin bai cutar da kai ba to ba zai maka amfani ba kuwa abu na uku ƙarƙashin mutum ya kiransa shine an yi da ha'alar da'awati ilai ka ya kiranka wajen ka tashi bayan ka san gaskiya ka yi aiki da gaskiya sannan ka kira mutane zuwa ga addinin gaskiya wata alimihi man la ya'lamuhu ka sanar da wanda bai san addinin musulunci ba ga addinin musulunci yadda yake idan ka san gaskiya ka kasa kiran mutane zuwa ga addinin gaskiya ka sanar da su gaskiyan to a yanzu za ka shiga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce kana min alladhina yaktumuna ma anzalallahu min albayyinati min alhuda wal bayyinati to sai ya kasance kana daga cikin wanda suke koyi shirya bayan Allah ya bayani ta wala yanfa'uhu ilmuhu wala yanjihi min azabillah a wanda lokacin ilimi ba zai maka amfani ba abu na hudu a ƙarƙashin wannan daga cikin matakai na ka yaƙi shi ne an yi zahi da ha'alar sabari ka yaƙi a kan haƙuri ne alama shaƙi da'awa ilallahi Shi ne akan abin da za ka haɗu da shi na ƙunci da takura wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah wa adal khal da kuma cutar wadda mutane za su yi maka dan duk wanda bai fahimci ka ba sanda ka tashi kana kiran mutane zuwa ga addini zai cutar da kai wa ya tahammalu zalika kullahu lillahi kuma ka ɗauki wannan dukka saboda Allah wa in istakmala hadhihi al-martaba arba idan mutum ya cika waɗannan matakan guda hudu gurin yaƙar ransa kai jihadin ranka wajen koyon shiriya da addinin gaskiya sannan abu na biyu wato shine kai jihadin ranka wurin yin aiki da abin da ka sani bayan ka san shi na uku ka kira mutane to sai kai haƙuri kuma akan abin da za ka haɗu da shi sanda kake kiran mutane zuwa ga addinin Allah. Fa inna salafa yace lalle magabata mujmi'una ala anna alima sun yi ijma'i cewa kowane malami la yastahiqu an yusamma rabbaniyin bai cancanci a kira shi a ce masa ba rabbani hatta ya arifa alhaq har sai ya san gaskiya a wa'annan ka gani wanda suke kiran kansu masu jihadi sun san gaskiyar su malamai ne yake nan wa ya amala bihi sai ya yi aiki da gaskiyar sannan wa yu'allimahu sai ya sanar da wani gaskiyar faman alima duk mutumin da ya san gaskiya wa amila ya aiki da abin da ya sani wa allama ya sanar da wanda bai sani ba to fa za ka yi da azimin fi malakutis samawati wannan shi ake kira mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da aka jihadi na asali Shi ne kai ka yaƙi ranka tukunna akan waɗannan matakan da muka faɗa ka zama mutumin kirki tukunna duk wanda bai yaƙi ransa ba ya hana ta aikin saɓo ya sa ta taba Allah maganan ya zo ya ce yana jihadi wannan maganar banza ne kawai jihadi na biyu shi ne ka yaƙi shaidan Don bayan ranka maƙiyinka na farko babba wanda a gaban Allah ya nuna babanka annabi Adam ya ce kai Allah baka gani ba wannan wanda ka fifita na akan shi sai na halaka shi to wannan shine makiyinka na farko dan haka ibn al-qayyim yake cewa fa hadani aduwani wayannan makiyan guda biyu qadim tifin al-abdu bi jihadihima an jarrabu bawa cewa su ya yake su shine shedan da kuma ransa wa bainahuma aduwun salis tsakanin su akwai makiyi na uku shine wanda ya ba musulmi ba wanda ya tashi yace ba za ka yi addini ba yace amma la yumkinuhu jihadahu jihaduhuma illa bi jihadi ba za ka taba iya yakar shi makiyinka na uku ba sai ka yaki wancin makiyin naka guda biyu wa huwa waqifun bainahuma yuthabbitu al-adu an jihadihima wa yukhaddiluhu wa yurjifu bihi wa la yazalu yukhayyalu lahu ma fi jihadihima min al-mashaqi wa tarki al-hudud wannan ba zai gushi ba yana suranta maka abin da ke cikin jihadi cewa akwai wahala da barin duk wani rabu na rayuwar duniya wa fautin lazzati da in ka ce za ka yi jihadi jin daɗi zai kubuce maka da abubuwan da kake sha'awa wala yumkin hu an jahi da zalikal aduwai ne ba yadda za a yi kuma ka iya yakan wa'annan maƙiyan guda biyu sai ka yaƙi shi wa'annan maƙiyan na farko yace fa kana jihaduhu huwa al-aslu li jihadihima dan haka jihadin wannan maƙiyin na farko shine shaidan. shine aljihadul asli da haka Allah yake cewa inna shaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shaitan fa shine makiyin ku babba kowa ya rike shi a matsayin maki yace al'amur bittikadihi aduwwan tambihu Allah da yace ka rike shi a matsayin maki fadakarwa ne alastigragil wusqi akan ka bada kokarin ka fi muharabatihi wajen yakar shaitan wa mujahadatihi da kuma yin jihadi shi ka annahu aduwwun la yaftaru shi makiyi ne da ba zai yanke bala wala yuqassiru an muharabatil am ba zai kuma gushe ba yana yaƙar bawa ala adadil anfasi akan gwargwadon numfashin da yake da shi dan haka kana da makiya guda uku makiyinka na farko shine ash-shaytanu na biyu an-nafsu wa'annan yakar su ake ce masa jihadi na asali ɗaukar makami ka yaƙi wanda ba musulmi ba wanda ya ce zai yaƙe ka ya hana ka addini shi reshe ne idan baka iya yin wancan ba to babu yadda za a ka iya yin wannan da haka kalmar jihadi a daina mata mummunar fahimta asalin kalmar jihadi yana nufin shi ne ƙoƙari akan abu to ba yadda za a yi mutum ya zama mai jihadi na gaske sai ya zama tukunna ya yi ƙoƙari gurin shi kanshi ya gyara kanshi ya zama ainihin wato mutumin kirki a ƙarƙashin wannan ne wajen yaƙar shaidan suka ce akwai matakai da mutum su ya bi su shine jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-abd min ash-shubuhat wa ash-shukuk al-qadiha fil iman ka yaƙi shaidan akan abin da yake jefa ma bawa na shubuha da shakka wacce za ta soki imanin ka ɗaya kenan sannan ka yaƙi shaidan wajen cin kuɗi akan abin da yake turawa mutum na manufofin ɓanna da sha'awa faljihadul awal jihadi na farko shine tun kuɗe shedan akan abin da yake jefa ma bawa na shakka da shubuha yakan kasance ba'adahu al-yaqin wasani na biyu ba'adahu as-sabr yanan dole sai kana da yaqini da kuma as-sabr me yaqini shine tabbas as-sabr kuma shine hakuri kenan ka zamanto kana da yaƙini akan duk abinda Allah ya faɗa haka ne abinda annabi ya faɗa haka ne sannan kana da haƙuri Allah ya faɗa a suratu sajada yace wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yubinu to sannan sai maganan yaƙar wanda suke kafirai ne da kuma munafikai shi yaƙar dan an ce a yaƙi kafiri ba yana nufin kowane kafiri ba a'a mun faɗa mun ce ga suka so guda hudu akwai mu'ahad akwai zimmi akwai musta'amad sannan akwai muhari wanda ya ɗauki makami ya yaƙi musulmi ba shi yake maganan a yaga sannan yakar wanda ba musulmi ba suka ce a ƙarƙashin shi shine akwai matakai guda hudu na farko akwai bilkalbi yakar wanda ba musulmi ta hanyar zuciya sannan akwai al-lisan harshe sannan akwai almal dukiya sannan akwai an-nafs rai da haka suka ce yakar wanda ba musulman ba da ya miƙe ya ce ba za ka yi addini ba shi ya keɓanta za a yi shi da hannu ne sannan yaƙar munafukai shi za a yi shi da ainihin wato harshe ne sannan jihadi yana da sharadi ibn al-qayyim yace wala yatimul jihadu illa bi hijrati ba yadda za a yi wanda shine sharadin jihadi jihadi ya zama cikakken jihadi sai kai hijira wal hijratu wal ko wala al hijratu wal ba hijira ba jihadi illa bil imani sai idan mutum yana da imani warrajuna rahmatullahi hum alladhina qalu bi hadhihi thalatha wanda suke ƙaunar rahamar Allah sune waɗanda Allah ya faɗa guda uku a cikin wannan ayar yace innan ladhina amanu wanda suka yi imani ɗaya kenan wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira bi kenan wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi dan addinin Allah ya ɗaukaka sai yace ula'ika yarduna rahmatallah waɗannan sune suke ƙaunar rahamar Allah wallahu ghafurur rahim suratul baqara aya ta 200 da ainihin wato 18 yace wa kama annal imana fardun kama yadda ya zamanto imani farilla ne ala kulli ahadin akan kowane mutum fa fardun alaihi hijrata ne to in kuma kai imani wajibi ne akan ka hijira guda biyu hijiran nan ba ina nufin ka tashi daga nan garin ka koma nan garin mu kamar yadda ake samu a wasu gurare da dama ka ga ƙananan yara kawai su tashi su kafarta kowa a gari su ce kowa ya kafarta kawai su hijira su bar gari sai yake cewa a'a hijratun ilallahi Allah azza wa jalla kai hijira ka koma gurin Allah bit tauhidi ta hanyar duk abin da zaka ka kade tashi wal ikhlasu kuma kai dan Allah wal inabata ka koma zuwa ga Allah wat tawakkul ka dogara ga Allah wal khawfi ka ji tsawalan sa war raja' ka kaunaci abin da ke gurin su wal mahabbati ka so Allah din wa tauba ka tuba ka koma zuwa ga Allah wannan ita ce hijirar da Ibn qayyim yake magana cewa imani jihadi ba zai cika ba sai ta hanyar hijira hijiran ko shine kai ka tattare ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya ce wa hijratu ila rasulihi sannan hijira ta biyu sai mutum yayi hijira ya koma zuwa ga mandan Allah sallallahu alaihi wasallama bil mutaba'ati ta hanyar duk abin da za ka yi a duniya ba za ka yi ba sai idan annabi ne ya ce maka ga yadda za a yi ga yadda za a bari wal inqiyadi li amrihi da kuma dayuwa zuwa ga umarnin annabi wa tasdiq da kuma gaskatawa bi khabarihi da labarin da annabi ya bayar wa taqdima amrihi wa khabarihi ala amri gairihi wa khabarihi da kuma gabatar da umarnin annabi da labarin da annabi ya bayar akan umarnin da wani ya bayar ko labarin da wani ya bayar wannan shine abin da annabi ya faɗa cewa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusiba amra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to sannan abu na ainihin wato kusa da ƙarshe da nake so in rufe da shi malam labaran shine a addininmu na musulunci bayan duka wa'annan bayanan da muka yi ba manufarsa ba ne shine a dinga zubar da jinin mutane dan da manufarsa shine a dinga kashe mutane to da annabi ya samu dama akan wasu mutane lokacin da suka muna na masa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kakkashe wa'annan mutanen amma annabi sanda ya samu dama akan su bai kashe su ba tare da sun yi abin da ya cancanci su yi aiki haɗin amma saboda ba manufar addinin musulunci ba ne a kashe mutane amma addinin musulunci bai haka ba da haka dukkan irin waɗannan abubuwan da ake yi da sunan addinin musulunci wannan ƙarya ne addinin musulunci bai yadda da su ba kuma bai goyon bayan su duk wanda ya karanta musulunci na haƙiƙa ya san musulunci bai yadda da irin wannan ba a ce an samu innocent people mutane wanda ba su ji ba su gani ba a kasuwa a masallaci a coci a ina ne kawai ka je ka kai musu hari ka kashe na kashewa ka ce wai idan an je lahira Allah zai rarrabe kuma ka ce da sunan addini a addinin musulunci bai yarda da wannan ba duk wanda ya raba mu addinin musulunci wannan gaskiyar magana bai ma addinin musulunci adalci ba kuma bai ma addinin musulunci kyakkyawar fahimta ba kuma gashi na yi reference da wasu littattafai da malaman musulunci suka rubuta dangane da rubuce-rubuce akan irin wa'annan matsalolin da irin wa'annan ainihin wato kadiru muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imanin da haka in ka zo ka ce za ka yi koyi da sahabbai ne gurin jihadi to su sahabbai ga yadda nasu jihadin yake suna da shugaba kai waye shugabanka suna da gwamnati kai wacce gwamnati kake da shi ba sa zuwa su je su yaƙi mutane sai sun kira su zuwa ga addini ba sa kaza sai sun yi kaza sai ka kalla sai ka ga cewa ya ainihin wato naka jihadin yake sannan akwai abin da malamai suka faɗa cewa shi kan shi ma jihadin yana da ainihin wato sharaɗi da kuma ainihin wato bayan sharaɗi da kuma na dubba da ya kamata a kiyaye a babin ainihin wato jihadin wanda duk yana daga ciki na daga cikin ladubban da ake lura da su a babin jihadi ba a kashe mata a jihadi amma wannan mutanen ba zuwa suke su kashe kowa da kowa ba sai a jihadi suke addinin musulunci ana zuwa a kashe yara ne ba a kashewa a addinin musulunci ana zuwa a kashe tsofaffi ne ba a kashewa addinin musulunci idan ana jihadi ba annabi ya hana musula ba Shina yankewa mutum wata gaba tashi ko a yanke masa hannun dama kafar hagu ba a yi to duk irin waɗannan abubuwan yanzu da sunan jihadi ana yin su kuma ana cewa jihadi ake saboda haka gaskiyar magana waɗannan abubuwan da ake da sunan jihadi addinin musulunci bai yarda da su ba kuma bai goyon bayan su kuma wannan ba jihadi ba ne kuma ba mai da shi ba kuma ba mu karɓe shi a matsayin ainihin wato jihadi ba yara ne suke tasowa ya kamata su zauna su koyi karatu a gaban malamai sun ki ayoyin jihadi da za ka gani suna da sauƙin ja kamar yadda na faɗa na ce ga sa ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ayoyi sama da ainihin wato ayoyi hamsin ba wahalan ja suke da shi ba ayoyi ɗaiɗai har wajen hamsin idan ka tashi yanzu kawai ja za ka yi ta yi amma idan mutum ya gama jan ayoyin ka tambaye shi me ƙin ayoyin me ayoyin suka ƙunsa ba zai iya faɗa maka ba aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun aya ta biyu Allah madaukakin sarki haka yake faɗa wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min ga ba lokacin da zamu kawo su adadin ayoyin a ƙur'ani, ya kai ayoyi ɗaya-ɗaya har wajen ayoyi guda hamsin da hudu wanda suke magana akan jihadi amma addinin mu na musulunci akwai abin da malami suke ce mata kulliyatul kams wanda Allah ya sanya addini saboda su na farko Allah ya shar'anta addinin nan ne don a kiyaye wa mutane addinin su da yake nan na biyu Allah ya shar'anta addini don a tsarewa mutane rayukansu na uku Allah ya shar'anta addini don a tsarewa mutane ainihin wato dukiyoyinsu na uku don a tsare musu mutuncinsu na hudu don a tsare musu ainihin wato akwai mutuncinsu addininsu dukiyarsu rayukansu wannan duk yana ciki da haka suka ce duk wani malami da zai yi fatawa a duniya to ya ƙoƙari kada fatawarsa ta ce karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar kafin ya buɗe baki ya ainihin wato yi fatawa da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu malam labarin wannan ita ce takaitacciyar amsa dangane da sayyidina Abubakar da ka faɗa akan dalilin da yasa ya yaƙi da kuma waɗanda ya yaka ainihin wato a bayan shi ko bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faru ya yaƙe su wannan su ne ƙa'idoji da kuma dawabi da ake bi a addinin musulunci gurin yaƙi ba haka kawai ake zuwa a je a kai ma mutane farmaki ba kawai suna zaune wani ma tun da yake labarin ma addinin musulunci a mai cikakken bayani bai taba ji ba kuma kaje ka kashe shi ka ce wai kayi jihadi a ina ake yin jihadi haka ba a yin jihadi haka a addinin musulunci ba a yi gaskiyar magana Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imanin mu wannan shine insha Allah a takaitaccen bayani da zamu iya dangane da wannan amsa na'am malam labaran to To jama'a muna tare da Sheikh uh, Asad Sudda Suda ke kuke ji shi from uh, Kaduna a uh, Nigeria insha Allah. wasu da dama sun shigo yanzu ba su zan maudu'in da muke kai ba. Maudu'in da muka tambaye Sheikh ya ba mu bayani ne shine a bayan manzo Allah sabai manya guda kudun nan Abubakar, Umar, Usman, Ali sun kai yaki ga wasu, sun kai hari ga wasu. kowansu shi ne kowa waɗanda suka kai su jihadi to cikin yau shakka ya mana bayani kan na sai na abubakar reason abin da ya sa ya je jihadi wani ya yi mamaki me yasa muka tambaye shakka wanga kwashi saboda waɗanda kungiyoyin gan da yake suna dawa cewa kamar su suna jihadi ne na ci gaba na musulunci to da yawa na nan da yake akwai wasu halayya cikin wasu akwai wasu musulmai da yake suna son abinda kama ce boko haram ke yi kama ce abinda ashabab ke yi kama ce abinda abinda isis ke yi wasu musulmai na son irin na shi ne me yana ganin kaman suna jihadi ne na musulunci yau ga shi nan shakka asali sunna ya bar mun gane cewa kamar a'a nasu ba na musulunci ne farko ya kamata suna da gwamna suna da ne da yake suna da kowansu da suna tafiye da shi sannan ya nuna mana yadda sayyidina bakar ya yi nashi abinda ya sa sayyidina bakar ya je ya ce wasu waɗanda yake so ana kara a ba da zakka kara waɗannan irin tafo waɗannan ne ya sa sayyidina bakar ya je ya su ah, kuma ya nuna mana waɗanda yake sun dawo sun tuba haka nan ko shaga su haka ne gaskiya ne kuma dama su mutanen da ya yaƙa suna cikin addinin barin shi suka yi to kuma dama kamar yadda na buga misali na ce yanzu kaga ni da nake wajen amerika ban shigo ba ai tsarin ƙasar amerika bai hau kaina ba amma lokacin da na yadda na shigo ƙasar amerika dole ne in yadda dukkan tsarin da yake na doka ne a ƙasar amerika ya lizinci ni ba dama in ce a tun da asali ni ba dan amerika ba ne kuma yana cikin amerika ba ruwana da dokas wannan abu ne da ba zai yi ma da haka dukkan wanda ya shigo addinin musulunci mm. ai dama ya gamsu cewa dole duk abin da yake doka ce ta musuluncin ta hukunta shi Da lokacin da suka yi wani abu a cikin musuluncin wannan shine ya ba sai na abakar damar to lallai fa sai ya hukunta su da dokar musulunci tunda sun yi ikirarin cewa su musulmi ne suna da imani amma inda ba su shigo addinin musulunci ba da dan sun ce ba za su yi musulunci ba ina ruwan sai na abubakar da su da zai je ke sai a lokacin da ake wannan akwai yahudawa zaune a garin madina amma sai na abubakar bai je ce sai kun shiga addinin musulunci ba akwai banu kainuka akwai banin najir da makamantansu saboda asali ba musulmi bane kuma sai na abubakar bai je ce to sai kun shigo musulunci ba wannan ita ce kadiyar da ta faru kuma maganar da kai malam labaran akan abin da ya shafi shi wannan jihadi din mun ce ai jihadi ba ana yin shi bane dan a ciyar da addinin Allah gaba to a faɗa mana wata ƙasa ce a duniya waɗannan mutanen suke yin wannan da sunan jihadi da suka kawo addinin musulunci shi gaba sahabbai su idan sun tashi sun kira mutane zuwa ga addini da sunan jihadi ai ci gaba aka dinga samu ba wannan bane yasa addinin musulunci inda bai kai ba a duniya har addinin ya kai su kuma yanzu jihadin da suke musulunci yake jawo matsala ko ba musulunci yake jawo matsala ba kuma yanzu malam labaran idan kana mm. kiran mutum ne dan ya shigo addinin musulunci da sunan jihadi kar ka manta masu irin wannan ra'ayin fa masallaci suke zuwa su je su sa bom wanda ya tashi ya ji masallaci ya sa bom ya kashe mutane to ka faɗa min wanda ba musulmi ba yaushe zai gamsu ya shigo addinin in dai ana so ne dama ka shigo addinin don ka zauna lafiya to ga wani ma a cikin addinin an sami bam wanda a nan kano ba za mu manta ba da abin da ya faru a masallacin sarkin kano a zoba yaro kar manta da bom ɗin da aka ji aka saka da sunan addinin musulunci to saboda haka wannan maganan cewa wai addini ake wannan magana ba gaskiya ba ne gaskiyar magana balma hasali an yi ma addini fahimta ne bai bai kuma irin wa'annan mutanen da suke bulla yanzu annabi ya ba da labarin su yace za su bulla za su bayyana kuma shi ma da kanshi ya faɗi cewa wallahi da Allah ya sa zai riske su da sai ya musu kisa irin na samudawa da adawa kenan kaga tunda annabi ya ce da zai riski masu irin wannan ɗabi'ar su ya musu kisan adawa da samuda wannan alama ne na cewa abinda suke ba addini bane dan bayan da za a yi ka zo kana yin addini kuma annabi ya kashe ka kenan abin da suke banna suke yadawa a doron ƙasa da sunan addini ba addini suke ba wannan shine Allah ta'ala ya tsare mu na'am to a jama'a muna tare da shakka hasalin sunna kun ji bayanin da shakka hasalin sunna yayi tambayoyin da yake mun tambaye shi ya ba mu a gurguje ba mu yadda khalifa sai Bakar ya tafi sannan kuma ya bar mu famci cewa kama abin da ya zamanto isis boko haram al shabaab da sauransu wadannan duka suna dawar cewa kamar suna jihadi ma musulunci ne ya nuna cewa kamar in dai kana jihadi na musulunci ne ai ba za ka zo masallaci ko za ka kashe isis kowa ya gane cewa kamar suna kashe ma musulmai suna kashe kowa ya miskin da ka giri da su kan ra'ayinsu ya kamace su kashe ka saboda ba su yarda da ra'ayin ka ba Ah, shakka abin tambaya na nan gani in an ce mushirki kafiri ke nufi da haka nan wanda yake musulmi ya yi abin da ya kamata ya yi wani abin da yake mushirki ya ya ke kiran mushirki ko a ya ke kiran mushirki. To, eh, in an ce mushirki malam labaran shine wanda zuciyarsa ta kudurci wato ta ta haɗa abu guda biyu haƙƙin Allah da kuma haƙƙin wani a cikin zuciyarsa shi ake ce masa ainihin wato mushriki sannan idan an ce kafiri shine duk wani wanda ba addinin musulunci yake yi ba to asali ana ce masa ainihin wato kafiri amma dan an ce masa kafiri ko mushriki sai ba shi kuma ya ba da lasisi ba kawai ka tashi ka yaƙe shi ka zubar da jininsa ka halatta ba a yin haka ba Allah ma fa cewa yi fa wa ma kunna mu'addibina idan ka je lahira ba zan maka azaba ba sai na turo maka da dan sako ya zo maka wa'azi ta wannan abin da kake yi ba kyau ka bari tukunna sannan an je lahira Allah zai kama ka to in ya zamanto Allah da yake da ni'imomi akan mutane wanda ba za su kirgu ba wannan shine mu'amalarsa da bayansa kai da ba kai ka halicce sa ba ina ruwanka da za ka zo rana tsaye kawai ka ce kana da wata fahimta ko ra'ayi duk wanda bai bi ba sai ka tura shi lahira ai ba yin haka ai so saboda haka kamar yadda muka yi bayani a wancan karan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da wanda ba musulmi ba a ciki akwai mushrikan ai akwai yahudawa akwai kiristoci duka ya zauna da su a garin madina kuma ya zauna da su lafiya wannan yake nuna da musulmin a ko'ina za su koyi da annabinsu yadda haƙiƙanin addinin yake a ko'ina ake musulmi za su iya zaunawa lafiya da wanda ba musulmi ba ba tare an samu da wannan ainihin wato hatsaniyar ba wannan shi ne na to a ah, mun gode kwarai don shi that means wanda yake yana cikin musulunci sai ya yi abin kamantawa da mushirki ko kafiri shi ya ake kira shi musulmai to ah, idan na fahimci tambayar ka abinda kake so ka ce malam labaran shine mutum ne yana cikin musulunci wajen watakila wani ya kalle shi ya ce masa kafiri ko mushriki ko? Wana ba haka, muje da magana, muje. To abin da yake faruwa malam labaran, duk mutumin da ake da tabbas ya shiga addinin musulunci, to ba kuma a cire shi daga musulunci sai ana da tabbas kuma. Eh. Wannan ka'ida ce malamai suka kafa cewa al la zulu illa bi idan an samu tabbas wani ya shiga addinin musulunci to ba za kuma a ce mai ba musulmi ba ne sai idan ana da tabbas ya fita daga addinin musulunci a ƙarƙashin wannan akwai ƙa'idoji da malamai suka sa kafin ka ce wa mutum musulmin da yake ya tabbata musulmi ne ka ce masa ba musulmi ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a littafin shi a hakamu tarihi sala ya ce da ka je gurin Allah da laifin mutum ɗaya wanda ya tabbata musulmi ne amma ka cire shi musulunci gara ka je gurin Allah a ga dandazon kafare mutum dubu ba musulmi ba ne ka ce musulmi ne a ta rigima da kai ka je gaban Allah ya fi sauƙi da ka cire mutum ɗaya da ya tabbata a cikin addinin musulunci shi yasa eh. a ƙarƙashin wannan malamai suka bambanta sukan ce akwai alkufur bil wasfi sannan akwai alkufuru bil ta'ayi alkufuru bil wasfi malal labaran shine aikin kafirci a dunkule yanzu malal labaran idan na ce maka duk wanda ya zagin annabawa annabawan Allah kafirci ne sannan zagin Allah kafirci ne haka ne to duk wanda na ga ya oh. zagi Allah ne zan miki in ce mai kai kafiri a'a ba a yi sai an masa iqamatul hujja an tsayin masa da hujja wataƙila ta ewa akwai wani dalili da ya dogara da shi sai a sa shi ya kawo dalilin shi sai a yi masa izalati shubaha abin da ya dogara da shi na dalili a gusar da shubahar sannan na uku sai an samu fahimul hujja a yi ƙoƙari hujjar da aka kawo masa ya fahimta kana gane ma labaran wannan ka'idar da ka kawo labaran tana da muhimmancin da musulmi ya kamata su fahimce ta ba fa duk wanda ya aikata aikin kafirci ba ne ma ake ce mai kafiri akwai lokacin da malam labaran misali ka iya aikata aikin da yake kafirci ne amma kai ba za a ce maka kafiri ba saboda ba a yi maka ikamatul hujja ba ba a yi maka izalati shubha ba sannan ba a samu fahamul hujja daga gurinka ba idan kana so in baka misali akan wannan sai in baka misali misali annabi Musa ya tafi miƙati yana miƙati Allah ya tambaye shi ya ce masa wa ma an ajalaka an komika ya Musa me yasa kai gaugawa ka baro mutanenka sai annabi Musa ya ce hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi tarda ai na baro su akan addini ne yau gaugawa na zo dan ka yadda Allah ya ce masa ina ai Musa mun jarrabu mutanenka kafin ka dawo daga miƙati Samiri ya ƙirƙiro ɗan maraƙi ya sa mutanen sun bar bautar Allah sun koma bautar ɗan maraƙi. Da annabi Musa ya dawo daga miƙati lokacin da ya zo ya ga mutanen shi sun daina bauta ma Allah sun koma bautar wani Allah. Saboda tsabar fushi da tashin hankali da rigima da yake ciki, ya sa ya ɗauki littafin Allah a taura ya jifa da shi. Yanzu malam labaran, eh. idan na tambaye ka na ce mai hukuncin ɗaukar littafin Allah kamar ƙur'ani mutum ya jifa da shi me za ka ce? Ina <laughs> karin ce, na sa shi ne cikin masu sabo, masu sabo Allah. To amma yanzu ga annabi Musa ya ɗauki littafin Allah a taura ya jifa da shi. Yanzu duk duniya akwai wanda ya sai ya ce ma annabi Musa kafiri? <laughs> Babu ko? Babu ko? ko me yasa ba za a kama annabi Musa kafiri ba Allah ya faɗi dalilin ya dawo annabi Musa gadbana asifa yana mai tsananin baƙin ciki da tashin hankali da damuwar da bai ma san san da ya ɗauki littafin Allah ya jifa da shi ba to irin waɗannan ƙa'idodin suna nan shi yasa suka ce walaisa kullu wato ba dukkan wanda ya aikata aikin kafirci bane ma ake ce masa kafirci ba duk wanda kaga ya aikata aikin bid'a bane zaka ce masa dan bid'a ba duk wanda kaga ya aikata aikin shirka bane zaka ce masa mushriki ana fahimta malam labaran So, idan kana da buƙatar in kawo misali na biyu akan wannan sai in kuma kawowa don mutane su gane. <laughs> to misali akwai hadisi a cikin da salihi ne wanda ke babu tauba annabi yana buga misali yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana farin ciki da tuban ɗayanku idan yi aikin saƙo ya gane abun ba kyau ya tuba daga baya sai ya dawo ya gyara to sai ya buga misali ya ce akwai wani mutum daga cikin mutane da yana tafiya a cikin daji da yana tafiya a cikin daji a kan wannan taguwar tasa wato abin hawan nasa akwai abincin shansa da abincinsa da abin shansa da komai da komai yana cikin tafiya sai wannan ainihin wato raƙumar sai ta kubuce masa wanda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana shine cewa yake yi Allah subhanahu wata'ala yana farin ciki da tuban ɗayanku shine hadisin Hamza Anas bin Malik al-Ansari wanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima yace annabi ya ce lallahu ashaddu ko lallahu afrahu bi tawbati abdi Allah yana tsannan farin cikin tuban bawansa min ahadikum akan ɗayan ku saqata alaba iri wa qad adallahu fi ardi falatin wanda ya faɗo akan abun hawansa a cikin irin dajin ihun ka banza nan wannan taguwar tasa ta kayar da shi ta gudu a cikin dajin ihun ka banza bai san gaba bai san baya ba akan wannan taguwar wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha akanta akwai abincinsa akwai abin shansa ya ɗeba tsammani kawai mutuwa zai yi ya je ya samu ƙarƙashin bishiya ya zauna yana zaune a ƙarƙashin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta same shi kawai sai ya ga wannan taguwar tasa Allah ya dawo masa da ita a kanta ga abincinsa ga abin shansa da ya kama linzamin taguwar saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne ni ne ubangijinka kai ne bawa na mai hukuncin wanda ya kalli Allah ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi ya ce a wannan mutumin ya yi kuskure na min shiddatil farhi kenan a shi yadda tsananin bakin ciki ke sa mutum ya kuskure shi ya sa annan Musa ya ɗauki littafin Allah ya jifa da shi haka tsananin farin ciki zai iya sa mutum ya kuskure kamar yadda wannan ya faɗa amma tare da wannan kalmar da ya faɗa da hatsarinta sai annabi ya ce ya yi kuskure ne min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki da haka maganan kafurta mutane a ce wane kafiri ne wane ya fita addinin musulunci to wannan magana ce da ya kamata mutane su yi hankali da ita kuma su yi taka tsantsan da ita eh. duk wanda kaga ya zo malam labaran da sunan sunna da an motsa ya ce ma wani arne ne ya fita musulunci wani kafiri ne to bai ma fahimci sunnar ba kuma zan yi ishara zuwa ga littafi guda ɗaya tak yanzu mutane su je su duba a yi ƙoƙari a nemi littafin fitinatu takfir fitinan kafirtawa sunan littafin kenan wanda malamai guda uku suka rubuta littafin akwai sheikh bin ba da kuma sheikh usaimin da kuma shek albani duk a ciki malamai sun faɗi ka'idojin da ake bi gurin a kafirta mutum da waye da waye da waye kafin ka buɗe baki ka ce wani kafin ne wannan ne shine kiran da nake yi zuwa ga mutane a mita ka tsantsan mu daina sauran sakin baki cewa wani kafiri ne wani ya fita addinin musulunci wannan matsalar tana da hatsarin gaskin gaske Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin malam Sha Shaka hold on na zuwa. Na'am. kamar layin mufta kamar mufta kan rediyo ah, a ina zuwa ha bari bari mu samu a jama'a nan ha bari mu shigo layin nan الكبرى يا رب صل على النبي وآله ما فض نفع بالجداول أجرى لا عليك الله ما غيث أما فوق السهول وفي الجبال وفي القرى فوق السهول وفي الجبال وفي القرى Unmuted. To, uh, jama'a ku gafarce mu a Um, ya sa kallama mun samu shek shek zan tare da mu yanzu haka shek salamu alaikum wa alaikum assalamu malam labaran madalla to kana ba mu bayani a waɗanda yake ke waje da suke takama cewa kamar za su na da dama akwai authority da yake an ba su ko kowanne da yake an ba su za su ce ma wani kafiri da menene kana wannan zance wanda yake ke faɗi wannan kace a bai san sunancin ba ne. yi kwarai kuwa don na faɗa na ce a yi ƙoƙari a nemi littafin da malamai guda uku a wannan zamanin wanda duk mutumin da yake cewa shi ahadu sunna ne yana sabon kanshi zuwa ga sunna inda dai ta kirki yake to dole sai ya amfana da ilimin su Sheikh Albani Sheikh Bin da kuma Sheikh Usaimin to suna da littafi da suka haɗu suka rubuta sunansa fitnatut takfir wato fitinan kafirtawa hatta shekul islamu bin taimiyya a cikin majmu'ul fatawa da gurare da dama zaka ji yana faɗa cewa inna takfira wa tafsiqa wa tabdi'a kafirta mutum da a ce ma wani fasiki ne da a ce wani dan bid'a ne wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah subhanahu wata'ala kuma daga lokacin da ka kalli wani kace wani kafiri ne ya fita musulunci abinda kake faɗa fa automatic jininsa ya halatta matarsa ta saku in yana da 'ya'ya tsakanin shi da su ba gado da haka abin da yake biyo bayan hatsari bayan kafarta mutum yana da hatsari da haka kiran da nake yi zuwa ga musulmi a ƙarƙashin wannan abin da ya shafi sakin kalman ciyawa na ya kafarta a yi taka tsantsan da ita a yi kafa kafa da ita a daina sakinta har malamai suna da wata ƙa'ida da suke faɗa cewa alkata'u fil uqubati ko alkata'u fil afwi mutum yayi abu kai kuskure gurin fi masa khairun min alkhata'i fil uqubati fi ya kuskure kai masa uquba da haka ya zamanto rangwamen mu fi yawa a lokacin da muke kiran mutane zuwa ga addini sama da tsananta musu dan tsanani bai kawo komai sai koran mutane zuwa ga ainihin wato addini wannan ne shine kiran da nake da shi malam labaran ai taka tsantsan ai kafa kafa ai bi a hankali mun maganar da manzan Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya kalli ɗaya daga cikin musulmi ya ce masa wane kai kafiri ne to faƙad ba a biha a haduhuma kalman sai ta koma ma ɗaya abinda annabi yake nufi da sai ta koma oh. ɗaya idan kai baka zama kafirin bayan su don wanda ka faɗa masa idan ba ta dace da shi ba to nan gaba in shi bai zama kafirin ba kai kalman sai ta dawo kanka kuma a ƙarƙashin wannan mun ga mutane da oh. dama da suka dinga jifan mutane da kalma ta kafirci da wanda suka kafirta da basu cancanci a kafirta su ba su kuma basu bar duniya ba sai da Allah ya jarrabe su da kafirci to dan haka ina kira zuwa ga ayi hankali malam labaran ayi taka dan abu kafa kafa da wannan matsalar wajen sakin ta ko da yaushe a cewa na kafiri ne wani ya fita addinin musulunci Allah ta'ala kuma ka tsare mu ka tsare mana imanin mu To, a jama'a mun gode muku kwarai da yake kuna tare da mu, a muna tare da shaka asali sunna last kenan da yake kuna je shi. Shaka ya burguje, shaka ya ba mu bayani kwarai, ya bar mun gane cewa kamar waɗanda a